barkan da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya <clears throat> babban birnin jihar nasarawa a wannan yammaci na alhamis yau 27 ga watan ramadan shekara na 1440 shida bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yayi daidai da 26 ga watan uku shekara na dubu 27 ga watan uku shekara na dubu biyu da da biyar a kalandar miladiya a wannan majalisi mu mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma na watan ramadan wannan kuma shi shine tafsirinmu na 27 kuma kamar yadda muka faɗa jiya shi ne zai zanto na ƙarshe a wannan shekara a wannan wata na ramaba, kuma shi shine darasinmu na 113 a tafsirin wannan sura mai albarka suratu Ali Imran man tsaya a <clears throat> aya na ɗari da goma sha hudu za mu ɗora daga nan da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora kafin nan ga waɗansu sun tura da tambayoyi na farko yana shi assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya saka wa malam da alkhairi ya kuma ƙara masa tauhidi da ikhlasi Allahumma amin malam ya motsa yatsan hannu da kuma barinsa eh, ok da motsa yatsan hannu da barinsa wanne ya fi falala cikin tafiya ana so a lokacin da mutum zai kalmar shahada ya motsa hannunsa a cikin tahiya saboda haka motsawa ɗin a wannan lokacin shine abinda ya fi falala dan ya zo a waɗansu asar kamar yadda Sheikh Nasir bin Albani ya ambata a cikin sifatu salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam min ila taslimi taslim so in mutum ya tsayar da hannunsa lokacin da uh, a cikin tahiyan ya zo ashadu an Allah ilaha illallah sai ya motsa hannunsa sau da ka motsawar tafi da ya bar hannun kawai uh, a yanayi iri guda na biyu wannan yana cewa assalamu alaikum malam allah ya ƙara ma malam ilimi da albarka da nisan kwana Allahumma amin malam tambaya ita ce mutum ne ya mutu a kafirci kuma ‘ya'yansa da jikokinsa musulmai ne ya bar wadataccen fili na gona fili da gona kuma ƴaƴansa kuma ‘ya'yansa ko ‘ya'yan nasa da jikokin suna cikin matsanancin talauci shin yaya halaccin filin da gonan gare su asali shi ne laye tawarasu ahlu millatai nishatta wannan baban nasu ya mutu yana kafiri kenan <clears throat> abinda nake fahimta daga tambayi shi ne a lokacin da ya mutu yana kafiran su ƴaƴan nasa musulmi ne ya mutu yana kafiri su kuma suna musulmi amma ya bar musu ya bar dukiya asali shine la yarithu al-muslim al-kafir wala al-kafir al-muslim wannan ita ce gamammiyar doka musulmi baya gadon kafiri kafiri baya gadon musulmi idan har addini ya raba tsakanin musulmi da wanda ya dace yi gadonsa to ba za su gaji juna ba wa yamna shakhsa min almirasi wahidatun min ilalin salasi rikun wa qatlun wa ikhtilafu haka mai rahabiya ya ce ko akwai abubuwa guda uku da suke hana mutum gado sai ya ce kowanne daga cikinsu zai hana mutum gado bauta da kisa mutum ya kashe wanda zai su, sannan wakti dini da kuma saɓani na addinin mutanen guda a irin wannan yanayi akwai magana a mazhabar al'ahnaf da suke ganin a irin wannan yanayi da aka faɗa ana iya ba wa musulmi gadon wanda ya dawance ɗin musulmin ne zai gaji shi suna kafa hujja da wani hadisi cewa al'islam ya zido wala yunkas cewa musulunci yana ƙaran mutum ne ƙaranka yake baya rage maka to idan har ga wani wanda akwai gado tsakaninku sai addini ya raba suna ganin za a iya musulmi za su iya amfana da wannan dukiyar kada a ce musulunci ne ya rage musu wani abu da ya dace a ce sun amfana da shi Eh, wannan zance ne a mazhabar al-ahnaf waɗansu malamai sun mara musu baya da waɗansu sharuɗai irin wannan ɗin cewa a ce babu wani mai gadon sai su mutum ya mutu ba musulmi ba ne ba shi da mai gado sai 'ya'yansa kuma 'ya'yan nan musulmi ne <clears throat> ko kuma kamar yadda ka faɗa a nan suna da tsananin bukata na na dukiya to za a ba su wannan kuɗin ko da ba a kira shi gado ba su yi amfani da shi um, ina zaton shekul islam ibn taimiyya ya mara ma wannan fatawa baya a yanzu suka kawo tambayin so ban yi wata muraja a kai ba um, a shek yusuf al-karbawi ya yi doguwar shi ma fatawa a cikin fatawa ɗinsa da ya kawo wannan maganganu na al da maganan shi shekul islam ibn taimiyya da waɗansu malamai da suka tafi akan wannan basu mezanin abin nan maslaha da kuma makasir suna ganin a irin wannan yanayi na kunci da kuma babu wanda zai gada da yadda ba za a samu rikici tsakaninsu da waɗancan ba to ana iya basu bisa wannan fatawa kenan ana iya suna iya amfani da da wannan musamman dai in su ne kadai magadar da ba zai jawo rikici tsakaninsu da waɗansu ba jumhurin malamai suna ganin a inda har addini ya raba to babu batun gado sai dai in an ba waɗancan su sun gada masu ba su kyauta hmm? su ba su in sun ba su to kaga wannan kyauta ne da za su karba ana yin kyauta tsakanin musulmi da wanda ba ba musulmi ba sannan hali na talauci mai bayarwa ai shine Allah madaukakin sarki hmm? uh, in ya ga dama azarta su in su riko da sababi Allah madaukakin sarki zai azarta su to akwai waɗannan maganganu din da sai su duba yanayin su din in matukar suna da bukata sosai ko ba su da wata hanya kuma babu wani abin da zai jawo na rikici to dukiya ta wanda bai dace su gaje shi ba ne, amma babu wani wanda zai ci dukiya kuma a hannunsa yake to sai su yi amfani da shi yanan ba za a raba shi zaban gado ba za su yi istihadinsu su ga yadda za su yi su raba ta yadda ba zai jawo rikici a tsakaninsu ba in kuma sun yi ta'affuf sun bari ta wannan shine abin da yafi kuma shine abin da yafi dacewa da zahirin nassi na hadisi da ya hana gado tsakanin wadda addini ya raba su za mu sake karanta ayar ƙarshe da muka karanta jiya sannan sai mu ɗora insha Allah. Mashin. Wa ma yi min khairin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين نعم Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa ma yaf'alu min khairin falan yukfaru waɗannan ahlul kitabi da suka karɓi musulunci duk abin da suka yi na alkhairi komai karancin sa ba za a hana su sakamako akai ba za a kiyaye musu kuma za a ba su ladan su cikakke akai wannan abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa anan ya faɗi makamancinsa a wurare da dama wato duk yabo da ya yi musu anan al'aminu shinkiti kamar da na faɗa jiya ya tattaro mana waɗannan wurare yana cewa a wannan wurin Allah ya ambaci siffofi na waɗansu mutane mummanai daga cikin adul cewa tsayayyu ne su akan addini wato masu dogewa basa kan gaskiya kuma cewa suna karanta littafin ko ayoyin Allah a lokutan dare suna sallah suna imani da Allah suna umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna sai ce a wani wurin kuma ya ambaci cewa suna karanta alkur'ani ko littafin Allah madaukakin sarki yadda ya dace a karanta shi kuma suna imani da Allah na ya alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa yi ulaika na biyu, waɗanda muka ba su littafi saboda ta'birin alladhina atainahumul kitab da alladhina utul kitab da ahlul kitab alqur'ani duka yana nufin yahudu da nasara ne ko to waɗanda muka ba su littafi yatlunahu suna bin littafin ta hanyar karanta shi ko kuma bibitan hukunce-hukuncensa haska tilawatihi yadda ya dace a karanta ko a dishi ula'ika yu'minuna bihi waɗannan su ne masu imani na gaske da shi yace a wani wajen ya faɗi cewa suna imani da Allah da abin da aka saukar mana da abin da aka saukar musu kuma suna jin tsoron Allah ba sa sayar ko musanya ayoyin Allah da farashi ɗan kaɗan wannan shi ne ayar ƙarshe a sura ɗin na kusa da ƙarshe a surar kamar yadda muka ja shi jiya ko wa inna min ahlil kitabi laman yu'minu billah wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب أو نورنكم يا أمبد شيوا سنا فرنشكي دسوكاء القرآن من جرما والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك والنموك باسو للتالي سنا فرنشكي شكي دا أبندا مكا a wurin ya faɗi cewa sun san saukar da alkur'ani daga Allah gaskiya ne wallazina atainahumul kitaba na annahu munazzalun min rabbika bil haqq wadanda aka ba su littafi sun san cewa lalle wannan littafin saukakke ne daga mahalicinka da gaskiya a wani wurin Allah ya faɗi cewa in an karanta masu alkur'ani suna faɗi akan eh, goshinsu suna sujjada suna tasbihi suna kuka innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا للي ودندا aka ba su ilimi gabanin alkur'ani in an zo ana karanta musu alkur'ani za ka ga sun faɗi a kan abin ɗinsu goshinsu suna sujjada kuma suna faɗan suna yin tasbihi suna cewa lallai alkawarin mahalicinmu gaske ne suna faɗi suna sujjada ah, suna kuka kuma karatun yana ƙara musu ƙanƙan da kai da tsoron Allah malaukakin sarki hakanan eh, dangane da kuka in sun ji karatun alkur'ani Allah ya ce wa idan sami'u ma unzila ila rasul tara a tafidhu min ad-dam'i mimma arafu min al in suka ji abinda aka saukarwa wannan manzan zaka ga idanuwansu suna farara da hawaye sakamakon abin da suka gane ko suka sani na gaskiyar da ke ciki hakanan Allah madaukakin sarki ya ambata cewa waɗannan ahlul kitab wanda suka yi imani daman suna da nagarta kafin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama tsayayyu ne akan addinin su kuma suka zo suka sake yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama to Allah zai ba su ladan su so biyu zai ninka musu ladan biyu ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون waɗanda muka basu littafi tun gabanin zuwan sadaman su sun yi imani da alkur'ani mai girma wa idza yutla alaihim in ko aka zo ana karanta masu qalu amanna bihi sai ka ji sun ce ai mu mun imani da shi innahu alhaqqu min rabbina lalle shine gaskiya daga mahaliccin mu inna kunna min qablihi muslimin ai mutum gabanin zuwan sama musulmi ne mu ulaika yutawna ajrahum marratayn wadannan sune wanda za a ba su ladan su so biyu bima sabaru sakamakon hakuri da suka yi wannan duk yabo ne da Allah madaukakin sarki yake ma mutanen da suke ahlul kitab ne salihai masu riko da littattafansu wadda hakan ya janyo musulunta su da suka je saƙo alkur'ani mai girma da haka cewa da ake ahlul kitab ahlul kitabi anan kamar da muka faɗa jiya kamar da abtari kisha bi itibari ma alaihi ba mutumin da ya zama musulmi yanzu ko menene background ɗinsa yanzu sunansa musulmi ne ba za a kira shi da tsohon suna ba sai dai in ah, da wata manufa na wato ainihin ah, tarihi ko ibra a nan kaga Allah yana maganan cewa sun kasu gida biyu ne akwai kangararru wanda ba sa imani akwai kuma wanda suke yin imani to shi ne yake yaba musu kuma ya ambace su da cewa asalinsu daga cikin ahadul kitab to wannan farko kenan minhumul muttaqal almu'minun ga sifofin su wa aktharuhumul kafirun su kuma ga su ga siffofinsu ga sakamakonsu shi ne Allah ya cigaba da cewa Inna alladhina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a wa ulaa أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم Allah sarki yana cewa innal ladina kafaru lalle wadanda suka kafarta lan tughni anhum amwaluhum da dai dukiyoyin su ba za su wadatar da su ba wala auladuhum hakanan ayyansu ba za su wadatar da su ba da komai min Allah a gaba ga Allah madaukakin sarki wa ula'ika ashabun nar kuma waɗannan su ne ‘yan wuta hum fiha khalidun su masu zaman dindindin ne a cikinta malamai sukan yi magana waɗannan allazi na kafaru ya shafi dukkan kafirai ne ko kuma yana magana akan kafiran ahlul kitabi ne kadai taban siyakin yana magana akan ahlul kitabi ne hmm? amma hukuncin ya shafi duk wanda yake kafiri shi yasa ibn usaymin yake cewa wannan abin da Allah ya ambata anan na hukunci ya shafi kowane irin kafiri ba yahude ne ba nasare ne ba buze ne ba indiye ne kuma nan sai mu kara ba maguje ne ko mai bin addinin gargajiya ne duk wani kafiri wannan abin da aka ambata ya shafe shi shi ba masu waɗannan da ake magana da su su suke shiga ciki a ajin farko innan na kafaru lallai waɗanda suka kafarta daga cikin ahlul kitab wanda Allah ya kira su alfasiqun ko to waɗannan lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a dukiyoyinsu da 'ya'yansu ba za su na musu komai ba a wajen Allah madaukakin sarki mana ba za su amfane su ba a wurin Allah maɗaukakin sarki al'imamu tsabari yana cewa wa inna ma kasta auladahu wa amwala لأن أولاد الرجل أقرب عن سبائه إليه Allah ya keɓance ambatan ‘ya'ya ne da dukiya saboda ‘ya'yan mutum su ne mafi kusancin danginsa zuwa gare shi, wa huwa alamalihi aqdaru minhu alamali ghairi kuma ya fi iko da dukiyansa kan dukiyan waninsa wa amruhu fihi ajwazu min amrihi fi mali ghairihi al'amarinsa dangane da dukiyansa ya fi iya zartar da shi akan dukiyar wani wadda ba nashi ba fa idza lam yughni anhu waladuhu li sulbihi idan haddansa na cikinsa bai iya tsinana masa komai ba wa maluhu hakanan dukiyansa allazi huwa nafizul amri fihi wanda yake da ikon zartar da kowane al'amari a cikinsa bai iya masa komai ba fa ghairu zalika min aqribaihi wa sa'iri ansibaihi wa amwalihim ab'adu min an tughni anhu min Allah shay'a sauran danginsa da sauran ‘yan uwansa da dukiyansa in dai har ‘ya'ya da dukiyansa ba su iya biya masa ba su iya kare shi ba to ina sauran dangi da kuma dukiyoyinsu za su iya tsina na masa wani abu a wurin Allah madaukakin waɗansu malamai suna cewa an ambaci al'amwal saboda أنفع الجمادات هي الأموال وأنفع الحيوانات هو الولد ما في أنفاني تكم أبو بوا مرة ساري سوني دوكيا ما في أنفاني أبو بوا ما سوري جمتم مسوني آية دوكيا كذاك إيه أمفاني دشي ككاركا كدك قومي ‘ya'yanka za su bayar da ransu domin su kare ka ‘ya'ya su ne wanda suka fi sadaukar da kai don kare mahaifinsu ba za su yarda wani abu ya cutar da mahaifinsu ba to shi ya sa Allah madauki sarki ya ambaci wannan amma a wadansu wuraren Allah ya ambaci mai yasa ya ce dukiyan da 'ya'yan ba za su amfani su ba saboda sun kasance suna riya haka ɗin ma suna ma faɗa cewa ko a lahira suna ganin cewa a nan duniya wato girma masu aka yi da aka ba su 'ya'ya aka ba su duniya saboda a lahira ma haka za a yi musu saboda haka in 'ya'ya suna da amfani a duniya in dukiya na da amfani a duniya to zai musu amfani ma a lahira an samu daga cikin kafirai cikin yahudawa da mashirikai da suka yi ta faɗan wannan to Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan a wurare da dama a cewa ba haka abinda abin da suke riyawa wa qalu nahnu aksaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin suka ce ai mun fi yawan ƴaƴa da dukiya dan haka ba za a yi mana azaba ba hmm? Allah madaukakin sarki ya ba su amsa wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun ƴaƴanku da dukiyoyinku ba su ne abinda za su kusantar da ku ku zanto kusa da mu ba in ji Allah madaukakin sarki imani da kyakkyawan aiki su ne kadai abinda za su kawo ku kusa da mu ba 'ya'ya ba ba dukiya ba da haka 'ya'ya da dukiya ba za su tsina na muku komai ba a gaban Allah ran tashin alkiyama afara'aita alladhi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada ga wannan shi alfari in shi wannan ya sauka akan su abu ko abu na lafi cewa a ah, ana mashi barazana da wuta shi a duniya ga shi yana da wannan alahira ma haka za a bashi shi ne alace kana da labarin hmm, wanda ya kafarce ma'ayoyinmu sannan ya ce ai shi za a ma bashi har rantsuwa yake alahira ma haka zai tashi za a bashi 'ya'ya da dukiya hakanan wannan da yake cewa mai dukiyar da yake aiki ina cewa la in ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna yani fil akhirah mana abinda aka bashi na yaya da dukiya waɗanda suke ababen daɗi ne a nan gidan duniya yana ganin in ya tashi a lahira wannan bai da lahiran ba ne ba ya in ma akwai lahiran to in zai tashi a lahiran shi ba cikin wanda za su wahala ba ne yadda yake a nan duniya yake cikin kyakkyawan yanayi to haka ma a lahira zai tashi cikin kyakkyawan yanayi da ƴaƴanta da dukiyoyinsa hakanan wala irjitu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba sahibul jannatayn ba yace ai ma an tayar da shi an komar da shi zuwa ga wajen Allah to zai samu abinda ma fi wannan alkhairi a matsayin makoma ai a dalilin abinda Allah ya bashi a duniya yana ƙiyatin haka haka zai bashi a lahira shine Allah madaukakin sarki ya musu raddi a wurare da yawa daga ciki shine wannan aya dan innal ladhina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum min minallahi shai'a, kamar da muka gani a farkon wannan sura mako a can ya ce wa ulaika hum waqudun nar sune ma makamashin wuta nan kuma ya ce sune yan wuta kuma in sun shiga za su dawwama a wani wurin Allah yana cewa a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa bani nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun shin suna riya abinda muke uh, hore musu madada musu na dukiya da 'ya'ya wannan gaggautawa muke musu sakamako na alheri suna ganin mun gaggauto musu da alheri ne da muka ba su 'ya'ya da dukiya jarabawa ce kawai idan ka yi abin da ya dace a ciki za ka samu alkhairi in ka yi mummuna za ka samu mummuna Allah ya ce bal ba haka abin yake ba la ya shuru na ba su sani ba hakan Allah yana cewa ayat da makaranta da zuwa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa a ƙarshen wannan sura ko ƙarshe ƙarshen ta Allah ya sake raddi irin wannan wala yahtamanna alladhina kafaru annama numli lahum khairan khairul li anfusihim inma numli lahum liyazdadu isman walahum azabun muhin Allah ya kira wannan dukiyar ta ne ce kada su yi zaton abinda muke musu ta talala da shi alheri ne a gare su a'a lala muke musu domin su zarce cikin tabo kuma suna da azaba mawalakanciya kamar yadda ce sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin to anan da yace wa ulaika ashabun na wannan ya kara tabbatar da wancan ne cewa su makamashin wuta ne in ko kaga akwai wuta to makamashinsa yana tare da shi ko To saboda haka ba za su bushe ba suna cikin wuta ashabun nar da Allah ya ce imam tabari ke cewa wato su ne wanda suka cancanci zaman wuta in an ce sahibin wane ai wanda koyaushe suna tare ne a mafiya yawan lokaci ko to kana iya cewa wani lokacin ai sukan ɗan rabu to shi ne sai ya kara maka da cewa tumfiha khalidun ba lizimtar da wata rana za su rabu ko su fita daga wuta ba ne yace innama ashabu ha? Allah ya ce su ma'abota wuta ne li'annahum ahluha saboda su ne mutanenta allazina la yakhrujuna minha wala yufariqunaha wadda ba za su fita daga cikin ta ba kuma ba za su rabu da ita ba ka sahibin rajul alladhi la yufariquhu kamar abokin mutum badadayinsa da baya rabuwa da shi wa qarinuhu alladhi la yuzawiluhu da kuma abokinsa da baya rabuwa ce yace sannan Allah ya ƙara ƙarfafa wannan ta bayar da labari dangane da su annahum fiha khalidun wato anna suhbatahum iyyaha suhba lam qita'a laha abotan su da wuta abota ne da baya yankewa iz kana min al-ashya'i ma yufariqu sahibuhu ko sahibahu fi ba'd al-ahwal dan akwai cikin abubuwa wanda wani lokacin suna iya rabuwa da ma'abotansu wa yi zairuhu fi ba'adun auqat suna iya rabuwa da su a wani lokaci amma walaita kazalika suhbatul ladina kafaru an-nar allati usluha ba haka abotan ma'abota wuta yake ba walakinnaha suhbatun da'ima ha suna su abota ne dawwamammiya la nihayata laha wala inqita' ba ta da ƙarshe kuma ba ta da yankewa na'udhu billahi minha muna neman tsarin Allah daga gare ta wa mimma qarraba minha da duk abin da ke kusantar zuwa ga wuta min qawlin wa amal na zance da aiki anan an samu waɗansu wadda a wannan zamani masu wasa da addini suna cewa ai waɗanda ba ba musulmi ba sun yi aiki na alheri matuƙar sun yarda da Allah ko da ba su yarda da annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallama in sun kyakkyawan aiki Allah zai saka musu da kyakkyawan aikin su mummunan su kuma za a sa su a wuta ne gwargwadon yadda suka yi mummunan aiki yanan ba bambanci tsakaninsu da musulmi hmm, to mai amfani imani da annabi Muhammad in haka to waɗansu su sukan ce ai khalidi na fi da aka faɗa ai yana zuwa da hulud ɗin iri biyu ne akwai hulud ila amad kuma akwai hulud ila abad akwai hulud na wani zango zai daɗe kamar yadda malamai suke yin magana akan mutumin da ya kashe rai musulmin da ya kisan kai ayoyin wa'id sun zo cewa in ya shiga wuta zai daɗe a ciki da lafazin mukallaf ko a ayoyi da hadisai hadisi ana cewa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha kuma siyakin maganan yana yi da mummunai ne saboda farkon ayat cewa tai wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata saboda kai suke cewa in har kun ce anan mu'mini mana anan ومن يقتل منا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها انا yana nufin alkhulud ila amad ne mana zai dade ne a ciki amma watan wata rana la ilaha illallah za ta fitar da shi wannan ita ce aqidar jamaa to kai suke cewa ai sauran ma haka to ba haka ba amma abin da zai yanke musu hanzari dangane da kafirai Allah ya maimai ya faɗa a wajaje so uku abadan dangane da kafarai. a nan bai faɗi abadan ba ko ya ce khalidi na biya ba ne amma allazi na kafaru ne ba to kaji ayoyin a cikin suratul nisa'i Allah ya ce innal na kafaru wa zalamu nan ma ba innal na kafaru bane wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana zalika ala Allah yasira sun yi kafirci sun yi zalunci anan ma yace sun yi kafirci a ayar da zamu karanta mu rufe da ita cewa yi wa ma zalamahumullahu walakin anfusahum yazlimun kaga kafirci da zalunci ko to wanda ya kafirci da zalunci Allah ya ce makomansu shine wuta innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfir lahum da dai Allah ba zai gafarta musu ba wala liyahdiyahum fariqa ba zai shiryar da su tafarki na shari'a ba illa fariqa jahannam sai tafarkin jahannama shin ukhshiru alladhina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu min duni la yace fahduhum ila siratil jahim kununa musu hanyar wuta to shari'ar da Allah zai makabarai kiran tashi alkiyama ya shirye shi zuwa ga hanyar wuta illa tariqa jahannama sai ce khalidina fiha abadan za su shiga su dawwama a cikinta har abada haka nan a cikin suratu al-ahzab mai ce inna Allah la'ana alkafirina kafirina wa a'adda lahum sa'ira baka ji kafirina ba Allah ya tsine makafari kuma ya tanada musu wutan sa'ira fi ha abadan la na waliyan wala nusira za su dawwama a cikinta har abada ba za su samu wani mai jibintar lamari ba ko wani mai kawo musu taimako da agaji da za a saurare shi a fitar da su a suratul jinni mai ce shi kuma a ƙarshe-ƙarshen sur illa balagan min Allah wa risalate wa man ya'si Allah wa rasulan fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha khalidan ne khalidina fiha dai fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa sako na gaba daya shine kafirce din fa na lahu nara jahannama khalidina fiha abada hatta idza ra'aw ma yu'adunakum fa sayalamuna man adhafu nasiran wa to aurare guda uku Allah yayi maganan kafirai in sun shiga wuta to shigar su na dindindin ne Qur'ani kuma yana fassara sashen sa saboda haka babu wauta da rashin basira da yake wannan kace wai akwai wani wanda in ya shiga wuta zai fita a sakamakon aikinsa ina kake da ayoyin da suka yi ta magana akan cewa Allah ba zai karɓo aikinsu ba wanda mun ga da yawa daga cikinsu ko to ga ɗaya matsalo ma yin fuko مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون نعم ألا مدركين سركينا شواء مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثالا abinda suke ciyar abinda suke bayarwa na ciyarwa abinda suke kashe a wannan rayuwa ta duniya kamar rihin fiha sir misalin shi shine misalin iska wadda cikinta akwai sirrun ananin sanyi iska mai ɗauke da tsananin sanyi wadda ke kashe shuka asabat har ta kaumin wannan iska mai ɗauke da tsananin sanyi ta afka ma shukin waɗansu mutane waɗanda zalamu an suka zalunci kansu ko kawunan so fa ahlakat wannan iskar da ta biya ta kan shukinsu ko gonansu kawai sai ta halaka shi ta ƙone shi ƙurmus kai ka ce wuta ne ya biya ta kansa wama zalamahumullah Allah bai zalunce su ba walakin anfusahum yazlimun kadai kansu kawai suke zalunta wannan tashbihi ne tamsili ko misal ne da Allah ya buga na abun da Kafarai za su a nan al’infaf malamai suna ba shi fassara iri biyu su ce yana nufin duk abin da suka yi duk wani aikin da suka yi na alheri wanda suke neman lada ko yardan Allah ko kusanci zuwa ga Allah da shi haka kamar aikin ibada kenan ma suna neman lada to duk abin da za su yi na aikin alheri na neman lada ya ce infaq saboda bayarwa ne ciyarwa sawon koyarwa suka yi tsawon taimako suka yi sawon kudin suka bayar ko mai nene, aikin dai na alheri wanda suke faɗa wannan suna shi ai mun karanta a baya ya ce lan birra hatta ma mimma hibbon ai mun gaya muku tun fi komin ma tu hibbon din bai takaita a dukiya kadai ba hmm? bai takaita a dukiya kadai ba kuɗi da zaka bayarwa riga ma da zaka ba wani ko mun bayar da misalan waɗansu abinci ma ko da sahabbai ya je yana son abinci zai in ya ga wani mabukaci zai bari shi ba zai shi bai ba wannan hmm? to ya shiga ciki to da dama suna cewa ya shafi wannan waɗansu kuma suna a maganin dukiya ne da suke ciyarwa don taimako kamar irin wannan taimako da usaid suke yi ko ehm, su sai don Allah suke yi ko don tausayin ɗan adam hmm? to a lahira ba zai musu amfani komai ba in kana son ka ga amfani da zai musu to shi ne irin amfanin da mutane da suke da gona sun shuka komai ya kusa nuna ko ya ma nuna ya rige su girbe shi ne kawai sai wani iska mai guguwa mai tsananin sanyi irin iska mai sanyin da ke kashe kayan gona ya zo ya bi ta kan shi pop ya lalata shi gaba ɗaya wannan shi ne misalin aikin kafarai a ranar tashin alkiyama shine irin surar da suratul nur ta faɗa كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب to kar kai tunanin cewa to ai an aikin alheri ne mutum ya yi aikin alheri kuma ba a an ya halaka babu wani nau'i na zalunci anan shine Allah ya ce maka a Allah bai zalunce su ba saboda mai ba su yi aikin da sharaɗinsa ba sharaɗinsa shi ne imani kaga waɗansu na farko Allah ya ce wa ma yaf'alu min khairin yi yukfaru saboda mai saboda imani Shi ne a sati na karɓar aiki in babu shi babu babu aiki walakin anfusuhum yuzlimun a a kansu kadai suke zalunta me yasa kansu kadai suke zalunta saboda sun yi aikin da gangan sun yi imani da gangan ba wani yawa to ainihin tilasta su ba bayan an kafa musu dukkanin hujjoji kamar da muka ta gani a baya na rushe abinda suke a kai da tabbatar da gaskiyar musulunci amma suka zaɓe su doge a kafirci wannan shine zaluntan kansu ibnu jarir yana cewa balil kafir huwa zalimu nafsahu kafiri shine mai zaluntan kansa li iktabiha min ma'siyati Allah ta hanyar ta mata saban Allah wa khilafi amrihi da sabanin umarninsa ma auradaha bihi nar jahannam irin wannan aban da ya afka da kansa zuwa ga wutar jahannama wa aslaha bihi sa'ira sakar ya kuma kwankwada makansa zafin wutar saqaf um, wannan shine karshen bayani da Allah madaukakin sarki ya yi dangane da waɗannan bangarori guda biyu na ahalin kitab kuma a nan za mu tsaya tafsirinmu na wannan uh, shekara insha Allah kamar yadda muka saba bayan sallah za mu faɗi juma'ar da za mu ci gaba da wannan tafsirin sanin ku cewa uh, mana yin wannan tafsirin daman a wannan wurin a kowane juma'a da irin wannan lokaci to insha Allah bayan sallah za mu sanar a kafafen yada sanarwanmu a juma'ar da za mu dawo domin ci gaba da wannan taskiri mana gode ma Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama na yin wannan taskiri wannan shekara Allah cikin yardansa ba mu tsallake ko da kwana guda ɗaya ba man abin nan mai wannan tafsirin har kwanaki guda 27 a wannan wata muna fata Allah madaukakin sarki ya karbi wannan aiki na hidima ma alkur'ani a gare mu baki daya abubuwan da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladansu Allah kuma ya ba mu iko na aikata su da kiran iyalanmu da 'yan uwanmu da musulmi da ma wanda ba musulmi ba mai tarayya wajen aiwatar da waɗannan ayoyi na Allah madaukakin sarki abinda muka yi kuskure a ciki muna roƙon Allah ya gafarta mana muna roƙonsa kuma ya ƙara mana ilimi ya buɗe mu mu gane cewa kuskure ne kuma ya ba mu dama mu gyara so da dama muna ɗan jawo hankali akan abubuwan da ya dace a yi a ƙarshen ramadan har yanzu muna watan ramadan don an tsaye da tafsiri baya nufin aikin ramadan ya ƙare har yanzu neman daren lailatul qadri bai tsaya ba hmm? annabi ya ce a neme ta fi alwitri ko min al'ashiri al'awafir to still muna da wutiran ba mu sani ba tana yawa wajiri ɗaya ko wajiri biyu yanzu mai ishirin da bakwai ko? to ya rage mana daren ishirin da tara <clears throat> saboda haka <clears throat> kuma yau din ma yana iya zanto daren lalitar kadiri saboda annaba alai salatu salam a hadisansa ya faɗi cewa fil ashirin wakil ɗin a waɗansu hadisan yana sha fi tasi'atin tabka fi sabi'atin tabka fi khamisatin tabqa so in an fara kirgan daga karshe to kaga kowanne rana ma yana iya zama wutiri to shi yasa aka ci kawai kai kokari ka raya dararraki guda goma gaba ɗaya to wannan ne zaka samu tabbacin wato ainihin lailatul qadr dazoniya ya tare ni ke cewa malam ku ne ahlul zikri ne fa ina ganin daren jiyan nan shine lailatul qadr sai shi masa kwarai kuwa an yi ta iska babu zafi ko sannan kuma yau ga gashi nan ai mun ga gashi har yanzu ma yau ba ai zafin rana ba ba daga cikin abin nan da annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa kenan alamomi ko sai shi masa to amma in ka lura da daren 21 shi ma irin haka ne ko ma ya san haka din hmm? daren 21 rana alhamis da ta fice ai kun ga ranar juma'a wa gari juma'a ne ana zafin rana ko amma wancan juma'a kun ga rana ha to tana iya waje ne kuma tana iya ba bane tana iya yiwa wancan na 21 ne to mu san kuma yadda zamu ji a daren 29 ba da waye garin tana iya shi ma ya zama irin yadda muka ji je din malam kana son lailatul qadari karaya duka daren eh, ka karaya duka daren shine kake da tabbacin ka samu daren lailatul qadari duk da cewa abin da ya fi aka fi bege shi ne zanto daren ɗin, amma dai zance mafi inganci dai daren yana cancanzawa kuma alamun ana iya ganin su a sama da dare daya to da ka da tabbacin cewa wannan ne ko wancan ne ok tana iya yana da ke faɗi mulahazar da ne wajen karatu na jiya na tafsiri a university masu amfani da littafi su ce ai Allah ya faɗi cewa darin 27 ne little kadari. a wajen hiya salamun hiya hatta matsara alfajari ko sai ana kirgawa inna kal na farko kaza cewa kalmomi guda 30 ne to inna kalma ne an na kalma ne hufa ko ba zamiri ba ne ba zaman kanta yake ba hmm? ko da ka gan shi a hade amma ai in ma lirabi za ba za ka ce lirabin anzalnahu zalnahu za ka yi ba za ka yi lirabin an ne ko in ka gama sannan ka ɗauki hu sannan wa ma adraka suna za wa ma su ce kalma dai ne wa ma kalma dai ne wanda ban ma daban ha haka nan war ruhu za ga sun sa kalma daya a matsayin kalma daya shine in kai in baka ce hu kalma daya bane mana baka dauke ta a matsayin kalma ba in in ka hada wa wa ma adraka ka ce wa ma kalma daya sannan ka ce war ruhu kalma daya shine zai baka kalmomi 30 amma in kai la'akari da hu wanda kalma ce in kai la'akari da wa kalma ce ma kalma ce in kai la'akari da wa kalma ce ruhu kalma ce zai baka na kalmomi talatin ne da da uku zai ba kalmomi talatin da uku ne in kuma a haka ne hmm, to kaga wannan karin guda ukun da na faɗa maka duk sun zo ka hiya ɗin ne ba saboda haka hiyar zai zanto na hiyar za ta zanto na talatin ne za ta zanto na talatin sai ka ce daren talatin ne kenan kaga rushe maka wancan mun gane da gangan Allah ya boye dara duk wani lissafinka da dabararka ba za ka iya gane ba eh na wadda aka wannan istihali ne da waɗansu suka yi amma bai ba ka wannan mun gane ko saboda haka mu ci gaba da neman lagatul qadar yau ma ka tashi ka nema gobe ma ka tashi ka nema har sai ka ji an ga wata to ka san shi kenan da zaratul qadri ya fita saboda haka yana ƙara jawo hankalin mu akan wannan abu na gaba shine zakan da kai wadda wannan duk mun san hukunce hukuncensa a sai kowa ya kokari ya tanadin sa tun daga yanzu a so samu ne ka tanada ka ajiye shi a tun kafin ranar idi tun kafin ranar idi ka aji shi annabi alaihi salatu wasalam ya kasance na tura eh, sayyidina abu huraira da abdullahi bin umar su bi suka karba a zo a aji shi sannan sai a kai saboda haka idan akwai kungiyoyi amintattu wadda suke tara zakan fita kai wannan yana da kyau ka kai musu su gabi waɗanda suka gani sun fi cancanta a unguwa ko a gari su bayar kuma ya dace a ce kungiyoyin mu suna yin haka ɗan eh, domin wani lokacin zai magance matsalar wani mutum ya manta ko kuma ya yi jinkiri hmm? don akwai ana samun waɗannan ɗan mutum ya yi kasala bai cire ba har a je a yi idi wanda bayan in mutum ya yi wannan to ya zanto sadaka kawai daga cikin sadakoki bai zanto ladan ba na zakka fitar zai samu ba zai samu lada ne na zakka kuma kamar da na faɗa yadda wani ya yi tambaya malamai suna cewa dole ne ka bayar bai sauka a kanka dolen ka bayar amma in ka bayar a wajen lokacin ladanka ya zanto na sadaka kamar da annabi faɗa man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbula wa man addaha ba'da as-salah fa inna ma hiya sadaqatun min as-sadaqat kuma kokari a tanadi abu mai kyau irin wanda kai kake ci ko irin wanda duk wanda zaka ba ba zai raina ko ya ji Eh, wani yanayi cewa ba don talauci ba da bai karba ba Na. sai idi shi ma yana da kyau a yi ƙoƙari a fita a samu idi mun sha jawo hankalin waɗanda suke kula da masallatan idi ko filayen idi su yi ƙoƙari su ƙara inganta musamman lamarin amsa kowa an fi so ya zanto gari yana da idi guda idan har za a iya faɗaɗa shi ya wato ainihin wadashi mutane kuma su je sallah da muryar lima amma yanzu kusan abin yana da wahala wannan shi yasa dole ya zanto a samu idi sama da guda ɗaya a babban gari kamar irin wannan gari namu da manya-manyan garuruwa to a hakan ya dace a ce duk inda adadin mutane zai kai a yi ƙoƙari a sa musu amsa kowa da za su isa ta da ba za a zo mutane suna tututu ana sallah ba su iya zuwa ba kusa saboda yawa da cunkoson mutane a inda suka tsaya kuma ba sa ji kuma za su bar wurare da da mai nesa su zo ta zanto ba su samu sallah ba sun yi baganniya muna kira ga hukumomi ko jagorori na jama'a sunastar islam da kungiyar izalatul bid'a wa iqamati sunna ah, da suke kula da waɗannan filaye dan Allah ayi kokari a gyara sannan iyaye musamman ayi kokari ah, jawo hankalin yaya musamman samari maza da mata daga abin da ake kira munkaratul afrah wato sabo na lokuta na bukukuwa mutane waɗansu suna jin suna Allah Allah ne a fita a Ramadan saboda ba su san daɗin Ramadan ba suna ganin ya takura musu ya hana su sharholiya daga ranar idi suke koma su ci gaba da abin da Ramadan ya hana su kenan ba su amfana da tarbiyyar Ramadan yana da kyau iyaye a ci gaba da kulawa da jawo hankalin waɗannan kar su fada cikin irin wannan musiba Ah, kuma dai a yi ƙoƙari a samu sallah dan a je a kan kari ah, akan yada a gidajen rediyo lokacin da za a yi sallah a kowane filin idi ah, sai mutum duk inda za ka tafi ka tafi akan kari kuma ka lizimci ladubba na haka daga ƙarshe mana yin addu'a ta musamman ga na farko iyayenmu da suka rene mu suka tsora mu kusa kan wannan turba na karatun addini da kuma hidima a addini kuma suke ba mu goyon baya a kowane lokaci Allah ya ce a nishkur liwali walidai ka ilayyar masir mana musu godiya muna roƙo Allah madauki sarki ya kara musu lafiya ya ƙara musu eh, tsawon rai ya dada musu imani ya albarkaci su ya wadata su yalwawar wadata duniya da lahira na biyu muna addu'a ta musamman ga mutumin da ya sa wannan wuri kamar wasa yau gashi nan babu shi alhaji sufiyanu bage da ya gina wannan masallaci kuma yi matsa lallai ana yin karatuttuka na addini a wannan masallaci muna roƙon Allah ya kai ladan ayyuka da ake yi a wannan masallaci zuwa gare shi Allah ya gafarta masa ya tsayyaba zuri'ansa ya inga ta bayansa na uku muna addu'a ta musamman ga waɗanda suka yi sababan zuwanmu wannan masallaci wanda suka zaɓe mu muzanto limamin farko na wannan masallaci ina nufin shugaban jibwis na jiha wato alhaji abdullahi gindau wanda yanzu haka ma da nake muku magana baya jin daɗi ah, ina jin ma yana asibiti har yanzu ah, so muna masa godiya da goyon baya da yake bamu a duk abin da muka tsara za mu yi a wannan masallaci sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bashi lafiya Allah madaukakin sarki ya sa ciwo ya zanto kafara a gare shi kuma ya daga kafadansa ya ba shi dama na cigaba da ayyuka na alkhairi kuma ya sa masa ikhlasi a ciki sai abokinsa kuma na jin yanzu ma shine sakataransa sakina alaji mustapha dahiro da shi ma yana daga cikin in fact ne ma ya fara a madadin shi shugaba gindau cewa lallai mu zo mu assasa wannan alkhairi a nan wurin kuma shi ma koyaushe yana bibiyan mu kuma suna bayar da goyon baya ɗari bisa ɗari bisa duk ayyukan da muke yi a nan na gaban ilimi da addini Allah ya saka masa da alkhairi sannan muna ƙara godiya ta musamman da duk abokanan aikinmu da muka assasa wannan wurin da su tun daga limamai da masu kiran sallah musamman mai kiran sallah na yanzu wato malam usman bala yana daga cikin masu hidima na gaske kuma da ikhlasi wallahu uh, a'lam la nuzakihi ala Allah uh, gudumawa da sadaukar da kai da yake a wannan masallaci Allah kaɗai zai iya biya shi hakanan da masu gadi waɗansu masu riga ma gidan gaskiya Allah madaukin sarki ya gafarta ma waɗanda suka rasu wanda suke nan Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi musamman ga shi baba da muke tare da shi yanzu wanda ya ɗauki gabaran kula da masallacin gaba ɗai a shi kaɗai yake aikin yanzu Allah madaukakin sarki ya ƙara masa lafiya ya kuma fasaka masa da alkai malamai da suke karantarwa a wannan santa masu karantar da haddar ƙwar'ani da masu karantar da manyan mutane a sabar da ladi su ma muna musu addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya kara musu karfin gwiwa sannan ku masu halartan wannan markaz da wannan masallaci kuna raya shi tun daga masu zuwa salloli biyar har zuwa masu zuwa sallar juma'a da masu zuwa karatuttukan da muke yi mana ko Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi ya sanya shi cikin mizanin kyawun ayyukanku ga alarma abdurrahman wanda tun da muka fara wannan abin yana daga cikin shi yake jan mana baki in wani ya ja baki to a dalilin rashin zuwansa ne kuma shi ma abu ne da yake fi sabilillah mana roƙon Allah madaukin sarki ya saka da alkhairi ya sa a cikin mizani sannan akwai masu rekodin wannan karatu da muke yi su ma ba mu da wani kwamiti wanda ke ɗaukar nauyin ko limami ko mai tafsiri ko mai masu rekodin a su suke yi gudumawarsu ne sun cancanci su ma mu yaba musu mu kuma gode musu mu kuma roƙi Allah maɗaukin sarki ya sanya musu wannan hidima cikin mezanin kyawun ayyukansu akwai adam kaliyu inda ƙarina wadda tun da an fara wannan eh, bai taba shi ma fasawa ba tun ana yi na rekodin na audio har yanzu ana yin live streaming eh, <clears throat> sannan bayan an yi rekodin kuma haka za a dauki nauyin a sake yadawa eh, whatsapp da mutane Allah kadai ya sanya mutanen da suke bibiya suke sauraron wannan karatu tare da shi a wannan yada waɗannan karatu karatuttuka akwai ah, sahibinmu ah, malam suleiman ibrahim shi ma yana da ƙwazo wajen wato ainihin yada wannan karatuttuka da saka su a wuraren da mutane za su mafi su taskoki da ake wato ainihin saka karatuttuka na malamai duk yana ƙoƙarin yin wannan daga bayan shi ma akwai malam ibrahim ramadan akwai malam salisu bala usman abokanan karatunmu ne a nan warm suna cikin malamai sannan kuma abokanan na ne a jami'a a department of islamic studies su ma suna ƙoƙarin yada wannan karatu a facebook din da kuma whatsapp din musamman ana roƙo Allah madaukakin sarki ya saka masu da alkai bana kuma mun samu bakuncin masu ta'alimus sunna su ma sun faɗa mun za su zo kuma gashi nan tun da sun fara zuwa ba su yi fashi ba muna roƙo Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya sa mai tarayya da su wajen yada wannan alkhairi Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa da kuma ƙara musu ƙwazo ya sa musu ikhlasi a cikin wannan aiki wanda ba mu ambata ba a dalilin mantuwa muna wa kowa da kowa addu'a masu raya masallaci na manta in fadi masu itikafi su ma waɗannan lallai suna raya wannan masallaci kuma tun da mun fara a kowane shekara mukan samu mutane adadin koyar ko ya karu na wannan aikin na roƙon Allah ya karba musu itikafansu su ya sa cikin zani kyawawan ayyukansu duk masu hidima da wannan masallaci ko goya mana baya wajen ayyuka da muke a wannan masallaci wanda muka sansu su da wanda bamu san su ba Allah madaukakin sarki ya saka masu da alkhairi akwai masu taimako na marayu ah, muna da kwamitin marayu da muke tara marayu na nan unguwan a yi musu alkhairi lokaci bayan lokaci a ramadan a ɗinka masu kaya su masu sa kayan sallah a ba su abinci wadda kofan taimako a buɗe ke har yanzu akwai wanda kowane shekara sai sun kawo abinci sai sun bayar da kaya imma. Eh, sababbi ko tsofaffi ko kuma su bayar da iyali da ake ɗinkawa yanzu ma muna bude kofa na taimakawa akwai boxes ana iya sa don taimako na marayu ko kuma a samu shi malam bala da kiran sallah a bashi abin da ya sauwaka domin faranta ma waɗannan marayu rai a ƙarshen ramadan yana daga cin aiki na kyautatawa da Allah ya fi so a watan ramadan wannan shine eh, addu'a na rufe wannan muna roƙo Allah madaukakin sarki karɓa mana ayyukan rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana waj'alna min utaqa'ika min an-niran allahumma taqabbal هذا المجلس واجعله مجلس خير مقبول عندك في مقعد صدق عند مليك مقتدر اللهم اغفر لجميع الحاضرين اللهم اغفر لجميع الحاضرين اللهم اغفر للقارئ والمفسر والسامعين اللهم صوب أخطاءهم ونور عقولهم اللهم نور بالقرآن عقولنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا اللهم اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي فلسطين وفي الشام وسائر بلاد المسلمين اللهم أصل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته